Maryam barka ku da waraka barka ku da zuwa bisa shirin matasa da studio Kalangu ke sarrafawa a kowane karshen mako. Et ça se passe sur les ondes de nos médias partenaires à chaque samedi et dimanche à partir de 17h. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une émission spéciale sur le cheveu naturel, également connu sous le terme napière. Le thème de ce samedi est les jeunes femmes et les cheveux nappis. Comment ça se passe dans de de Mariam Ade et à la technique, nous avons Kader Chambiano. Aujourd'hui, nous allons explorer les sujets fascinants de cheveux naturels, leur beauté, leur entretien et ce qu'ils représentent pour de nombreuses personnes dans le monde. Les cheveux crépus ou naturels des personnes avec la peau noire ont carrément disparu dans les années 70 voire 90 avec l'influence de cheveux européens. Mais tout récemment, dans les années 2000, cette tendance revient très fort. Tout le monde veut revenir aux cheveux naturels. Pour en débattre, la FAD est installée dans un salon de coiffure. Nous sommes à Mafari Shop. On va parler de l'origine, la tendance du retour des cheveux nappis. Qu'est-ce qui fait la particularité des cheveux nappis Comment avoir le cheveux nappis s'ils sont déjà lisses eh bien, les amis, la réponse à ces questions et bien d'autres, c'est dans un instant avec nos invités du jour à la FADA. Et comme d'habitude, la FADA, c'est toujours avec la rubrique une musique et une chronique. Tout ceci en 35 minutes chrono avec nos invités. Dans cette FADA, nous recevons Memouna Bosule et Sedika Abdraman. Merci à vous de votre disponibilité. Le premier tour de table de notre FADA commence dans un instant. fada. Aujourd'hui, nombreux sont les salons de coiffure de la capitale qui se sont spécialisés dans le mouvement Napi, vu la demande massive des clients qui veulent avoir des cheveux naturels. Deux filles sur trois qui fréquentent les salons de coiffure vont pour le Napi, selon plusieurs observateurs. Dans cette première partie, nous allons parler de la tendance à des cheveux naturels. Mais muna de salon de coiffure, pourquoi les choix de cheveux Napi? Eh, nafi dai kama eh, ne ake ce ma gashi na asili mata yau yawancinsu sun waye gari suna bukatar su samu nafi kenan ba don komi ba don kamar usage eh, defrizan da suke sawa yana illatar da hatar kansu haka zalika kuma yake sabka har cikin ido kenan wannan illolin da suke nan ga wakana yau da gobe su suka sa mata suka ce ya kamata su komo da gashin su na asali ya kamata su bar gashin su yadda yake komi tauri komi ciwon da ke gare shi ya kamata a bar shi yadda yake alhali ba ma ciwon ba akwai hanyoyi da kuma eh, mayuka da ya kamata a sarrafa don a samu a ingantar da wannan gashin ba tare da sai ya yi ciwo ba kuma zai iya hito da al'ada al'adar mu ko kuma in ce kira ɗiya mace bai kai sai ta kone shi ba malama sadika sadika muna so mu sani me yasa ya kamata mu bar gashin mu nan asali a ganin ki a gani na abin da ya samu ya kamata mu bar gashin mu na asali shine kamar gashin da sa da frizan gashi yana bata ma mutum eh, yana bata ma mutum karhin gashin shi yana bata mutum wata kana samun illoli da yawa ga wata kanka kamar in ka sa defrizan kana jin yana kona maka wata kuma gashi yana da defrizan yana karya gashi da yawa maimuna mun dawo gare ki kan no cheveux ne sont plus naturels quelle astuce faire pour avoir de cheveux nappés La seule astuce c'est de laisser les défrisants. Kamar mafi aksari waɗanda sun ka zo kamar dama sun yi defrise sun zo yana karyewa bai gaba bai baya. Yanzu kuma suna tsaka mai wuyar huta ba su sai da zasu yi ba kawai mu sai na horko da zamu ba su in mun kalli gashin su sai mu ce musu su daina utilizan defrisant kin. Kenan sai ka ɗauki watanni wasu na wata shida wasu na shekara wasu na shekara ɗaya da watanni wasu na shekara biyu kafin duka wannan gashin da ya kone duka ya zube sannan gashi na asalin mutum zai hitowa a hankali to a lokacin na nizam. mu ɗora mutum bisa kan hanyoyin da zai sa ko da wannan gashi ya huto ba zai cuɗe ba ba zai yi tauri ba balle ka ji kana kyamar wannan gashi to muna so mu sani bayan rashin sa da frizankin babu wani abu da mutum ya kamata idan gashin shi su dawo ko da frizan da ne mutum zai bari sawa gaskiya abu na farko dai da ke illatar da gashin mutum shi da ne da frizankin nan a duk lokacin da mutum ya daina sa da frizankin nan to kuna gani eh, zai istopan mai ake cewa kamar an ce defrizan na nafi ce sont des cheve frisés a cakuɗe ne suke to a lokacin da kake sa defrizan kin kamar ka kashe mishi rai ne mu kuma a da sai mu aza kamar in mun sa defrizan kamar yana ƙara mana gashi ne eh a lokacin da gashi yake a dukunkune baka ganin tsawon shi mafi aksari ma wata ran sai ga in kin sha gashin ki sai in kin sha shi kake ganin ya yi tsawo a da mu a gargajiyance uwaye mu kamar da babu defrizan muna yara ina tuni in zaka yi kalmisa sote sote ko me ake cewa silli silli silli silli ake maka dan gashin ka ya samu ya sha me in ka wanke shi kai ma in ka kalli madibi sai gaban ka ya faɗi sai ka azu gashin ka ya cire ne sai in ka samu ka ja shi sai ka a ashe yana da tsawon shi to yanzu sai de frizan kin nan yazo ake nuna mana cewa a in mun sa shi gashin mu yana ƙara tsawo alhali ba tsawo ne yake ƙarawa ba wanda ya kwanta kin nan shine yake tadawa to a lokacin da gashin ka ga ya zo ya zubo maka sai kai ta murna kana jin daɗi shi ya kashe mishi rai ne sai a wayi gari radda baka nan ga sawa ko kurar kake ci gaba da sawa plus kana sawa plus volume in shi na ragewa bancin volume in har kin ma katsewa yake don kana yi yau da gobe yau da gobe da ka shekara kana sa sai ka yi nadama don me kasa saboda zai ware irin taurin da ya hina da su taurin da in ka zo ka sa pen sai kiga sannu a hankali yana shatuwa mhm. to duk wanda kuka an ka ce gashin shi ya refus ku tai ku tambaya wanda an ka ce gashin ko ya shi bai son ya sa pen ma in ka sa sai ya kare saboda wani irin tauri ne zai hitowa da shi wanda ba a ma san da ina ya hito ba wannan illa ta farko kenan illa ta biyu gashin mutum kamar kan gashi kirshin velu kenan a mhm. turance yana mutuwa kamar duk wasu sinadarai da za a sa sai kiga in an sa ko kalmisa ake yi ya fara karewa gashin yana karewa gashin yana karewa to maimakon ya gyaru ko kuma a ce maimakon ya bunƙasu rai ne muke nan ga hudda mishi kan kitso ne ake ko wani son ne ake ka hoye kwalisa sai ga kawai ya fara karewa ya fara karewa to a lokacin da mutum ya tsinci kanshi cikin wannan lamarin automatic kuma mu shawara da muke ba mutum sai mu ce mishi daina sa da freezan kwata kwata in ka daina kuma akwai babban kalubale challenge kin shine menene zaka haƙura gashin nan duk da ya sulbi sai ya huta ko da yaushe in kai wallahi gashina na karyawa sai mu ce i haƙuri tunda dole ne sai wanda ya sulbin nan duk ya karye mhm. misali kamar gona ce in kin shigo akwai moves herb ko sai an huhuda su duk da kake son ci maka ta hutu inda ba a huda wa'annan ba abubuwan to baka jin amfanin ka to haka ne shi ma gashin kai sai gashin nan duka ya tattake ya huta a lokacin nan ne za mu samu dama mu kawo ga wanda muke so shine na asalin amma kahin na asalin kuma akwai wanda muke taimaka ma da mayuka misali akwai shebe akwai kuma mayuka na janjamb ne kake so man moringa ne kake so man risen ne kake so da cocktail da zuil wanda ya kamata mutum ya sashi kamar zai istopen kaskin kuna ganewa kamar in dai suivi ne kake wajen fiska akwai anda muke doka mm, kaga <laughs> de justice nous en avons aussi dans d'autres secteurs de la vie et c'est comme ça ça se passe dans la fada c'est l'air de notre pause astuce conseil et partage d'expérience voici la rubrique rosa, des filles du studio Kalangu tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je partage avec vous ma recette de filet de poisson au petit pois. S'il vous reste un peu de filet de poisson au frigo et que vous en avez marre d'en faire que des brochettes, cette recette est idéale pour vous. Pour un demi-kilo de filet de poisson, il vous faut une cuillère à café de moutarde, un oignon moyen, de l'ail, du persil, céleri et un peu de coriandre, quelques feuilles de basilic aussi si vous êtes fan de son odeur, un petit morceau de gingembre frais aussi. Il vous faut du poivron et quelques piments verts. Moi, j'ai pris deux piments moyens. Il vous faut du poivre et vos épices quotidiennes. Des petits pois, bien évidemment, puisqu'on parle de filet de poisson aux petits pois. Donc, pour commencer, on va bien nettoyer notre filet de poisson. Ensuite, on les assaisonne. Moi, j'ai mis du sel, une pincée de poivre et une pincée d'épices, le yaji marga marga que vous utilisez au quotidien. Ensuite, je fais chauffer mon huile. Là, je vais frire mon filet de poisson jusqu'à ce que ça soit bien doré. Bien doré, mais pas cramé, attention. Donc, quand c'est bien doré, je les retire et je les place dans ma passoire pour les œufs souris. Maintenant, je vais m'occuper de mes oignons, <laughs> littéralement. <laughs> je les découpe en fines lamelles. Et dans ma casserole, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile. J'ai utilisé l'huile dans laquelle j'ai fait frire mon poisson. Ensuite, j'ajoute les oignons découpés, un peu de sel et un peu de poivre. Je vais refermer et laisser le tout mijoter 2 minutes, 2 à 3 minutes, juste le temps que les oignons ramollissent un peu. Petite précision, je vais faire tous ces processus de cuisson sur feu doux. Donc ça laisse le temps à tous les ingrédients de bien s'infuser, genre de bien se mélanger quoi. <laughs> Et pendant ce temps, je vais faire ma pâte d'assaisonnement. Donc je vais piler de l'ail, du piment vert, du persil, quelques feuilles de céleri, de la coriandre fraîche. Je vais aussi ajouter une petite feuille de basilic. Moi, j'aime pas trop son odeur parce que je trouve que quand on a bu ça domine toutes les odeurs. Voilà, c'est bien écrasé. Je vérifie mes oignons. Ils ont bien ramolli je vais ajouter une grosse cuillère à soupe de ce mélange que je viens de faire et j'ajoute la moitié d'une cuillère à café de miel. J'aime bien le goût sucré salé que ça apporte. Et ça remplace éventuellement les cubes que nous consommons dont beaucoup sont déclarés néfastes pour la santé. En fait, si vous avez du mal à les délaisser, une petite quantité de miel ou de sucre dans vos cuissons peut vous aider à faire la transition. En tout cas, ça a marché pour moi. Voilà, ma petite soie c'est bien parti. Je remue un peu et j'ajoute de la moutarde et vraiment un tout petit peu d'eau. Parce que l'idée, c'est de ne pas faire fondre les oignons, mais juste de les ramollir. Ensuite, vous ajoutez votre filet de poisson préalablement frit. On remue délicatement et on laisse le tout mijoter. Pour terminer, on va ajouter nos petits pois et quelques lamelles de poivron que j'ai découpées. Et comme j'aime bien l'odeur du beurre, j'en ai mis aussi à la fin, l'équivalent de 10 grammes, je crois bien. Et voilà, c'est terminé et ça sent tellement bon. Vous pouvez le servir avec des frites, des pommes de terre sautées, des lignames, du riz au gras, tout ce que vous voulez en fait. L'accompagnement c'est fait selon votre choix. Bon appétit C'était la rubrique Rosa proposée par les filles du studio Kalangu. J'espère que vous avez aimé. Les jeunes femmes et les cheveux, Napi, comment ça se passe c'est le thème de la fada de ce soir. Nous sommes au salon de coiffure à Mafari Shopa, deuxième partie de notre entretien. Dans cette deuxième partie, nous allons nous concentrer sur l'utilité des cheveux naturels. akwai wanda suke so mai maza sun yi son mata masu gashi masu silbi namiji wannan silbin wannan tsawon gashin yahi a tiran shi wannan yahi birge su sai ki gani yawancin maza in su gani gashin ka bai da silbi bai da bai da silbi bai da tsawo kamar abin bai birge su wannan tsawon da wannan silbin shi yahi a tiran su eh suna gani komi yana baya komi tsatsaf tsatsaf dogo <laughs> wannan ya yi birge su wannan ya yi kwanta musu kama sun yi son wannan wannan ya yi a tiran su son gashi masu a maza sun yi son gashi masu tsawo eh masu silbi wannan kika yi kuwafir wa an kika zo kina wani kallon su amma dai kin zo da gashi cikuskus hakan ga abin bai ma birge su gara kullun su in kina da gashi da bai da silbi gara kawai kirka sa a dikon ki kullun irin wannan sai ki gani eh ko ki sa fiyar ki in tahi bon moi kuma eh, dire abin da sa ni yi zaman sa na yi zaman sa de frizan a da na yi zaman sa de frizan mai na bar de frizan tun 2017 parce de frizan ya cire mini gashi asali ma gashi na tauri gare shi eh tafshi gare shi ban ma san abin da ya kai na sa de frizan kamar irin wannan birgewa ne kaga sa'anni suna sa kowa an sako gashi abi yana birge ka kenan da na ta yi na ta yi salon wanke kaina sai mai salon ta ce min dan me yasa ban sa de frizan ba irin wannan sai na ce mata to na ce mata ni gida kuma ma ta mata ce kan in yi saurin sa tun da gashi na yana da tabshi in na sa wanga sai nake kwatanta mata sai tace a in sa kamar in sa dan kadan ya même si c'est 5 minutes déjà que mes cheveux c'est ba su da tauri eh, qui fait que elle va pas remarquer irin mhm. wannan to c'est parti de la scène ça irin wannan ni ma abin yana birge ni kuma haka mai pretendant aussi yana birge su irin wannan in nazo ka sako gashi abin yana attirance et tout ça abin ne yasa kawai mais après ça quand j'ai remarqué aussi que voilà gashina ça ça dégradait ça se cassait ma peau in na défrisant, sa defrizan wannan yana kone ni ko kuma amma minutes, au fur et à mesure de voir in kawar ça sa defrizan sai j'ai de da voir un bai un kone mais plus que tu mets plus que da ka c'est que sai même pas 5 minutes defrizan yana cikin kanka ya kone ka wata ka ta kone et tout ça la il y a des périodes que quand tu as des, des cheveux défrisés et on a doka wajen sanyi tu vas voir pour rien du tout ko hannunka ka sa ka ja gashi ya cire kenan abin da ya des ma na tsaye da defrizan kenan ka ga ka rike gashin ka na asali ya hi vraiment to da ko yanzu mun gane da yanda kike ka bar sa defrizan ke samarin naki ba sauya miki ba vraiment pas tellement que ça mais na samu wani wenda abin bai birge shi ba tun da ya ce min dan me yasa ke dan me yasa kamar ke ba ki sa zan gashin ki yayi wanga hakan ga c'est joli quand tu fais les coiffures et autres là je lui dis que non non c'est pour la bonne cause na sa yace a ah, shi yana son gashi masu ko ba su da tsawo gashi masu silbi wanda in ka sa hannu kawai gashi yana wanga hakan ga yana hujiya hannu yana hujiya Ajiya Maimuna mun dawo gare ku. Muna so mu sani le cheveux na quel avantage pour les filles, pour les jeunes filles bien sûr. avantage na harko ga mace shine lahiyar jikinta Maryam a lokacin da an ka ce ma mutum avantage ba sai in akwai lahiyar bane mutum zai kwalisa ba sai in akwai ne bane ka yi to ka yi wanka ka yi shiri haka birge wani lahiya kamar ka bar gashin ka na asali tabbas kai da kanka in ana maka wankin kai da sauransu kana shin cofur an dubi abin da ya cuce mu na harko maryam eh, kamar rishin kula da iyaye da kakin ne gaskiya wani da wuya ma ki iske gida akwai man kai man da ake shahawa ga jiki shine ake shahawa ga kai fenye ma sai kin ta gidan makwabta a da zancen da nake miki ku ta gidan wancan a ɗauko mini fenye fenye da gudan anguwa kowa yake shacewa da shi shine kai ma kake shacewa. to kenan tun nan mun ga ba a ba gashin mahimmanci ba dole ne kenan yaro ko kuma in ce budurwa ana shace mishi kai sai ga ina ma da ya ma yi askin to yau sahiya ta waye maryam akwai sabulai na wankin kai akwai sabulai na wankin kai eh, abu na horko da ya sa ni mafari na eh, ɗauki shampo na yodo yodo na horko da muka tashi muka ga iyaye da kaki ne ana wanke ma mutane kai to matsalar shi residue da ke saura cikin kai sai kaga in ka tashi da sahi mm-hmm. kamar an watsa maka fako cikin kai to sai ya sa ma sai ka kyamace shi alhali yana da sinadaran da ke sa gashi ya tabshi to yau mu muka ce to gel in nan shi zamu extract mu samu mu conditioner cikin butai haka muke nan gai salon present mun samu yan uwanku buzaye waɗanda suke zawa su ce su su da su a wanke musu kai da mm-hmm. akwai mark masha Allah sai ku su ce a wanke muna kai da yodo saboda na horko yodo kana wankin kai da shi ta wurin nan da ake shi ɗazu ina jima shirin na ta in ka sa hannu yana iya yanke ka tabbas shevu na fi kamar reza yake amma du u kana utilizan wannan shampoo kin na harko yana hydratan gashi sai ki ga ya fara tabshi tabshin kuma sai ki ga ya fara walƙiya ya fara doka ido me ke sa shi wannan shampoo da muke utilize shampoo kusan da sani sun kashi kala kala akwai wanda ake sama sud caustic akwai wanda ake sama wasu sinadarai shimik waɗanda su ma ke ƙara gashin yayi tauri kenan saboda shine kin ga yau gombo mata yau mun kuma cikin tartaman kyan fi muna musu utilizan gombo muna sa musu eh, mai ake cewa eh, yodo da sauransu saboda gashin ya sake kenan first mata sun gane cewa ashe a salon de coiffure ma in mun zo ana iya muna proposition na galgajiya dan shi ne mu salon ki mu modern ne an shace ce ba ku kawo da frizan ba ku kawo mine ne hatta kai ma in muna samu mata bigudi cikin kai shojo na fi sai abun ya ba su mamaki shine irin plasan sote yau rar son laifa mu an za su zamna a musu sote sote kinna me yau mun zo salo sai mu sa musu yo dinnan a wanke musu kai da shi a sa musu da zuid da ke sa gashin ya tafshi ya rarrabu hamma da krem muke yi wanda gashin zai yi ɗai dai ɗai to bayan wannan sai mu sa musu bigudi to in yi ta shiga kask ta huto sai ki cire a mata kitson roba to kin ga a wannan sai ya fara sa kenan mata sun ku fara to tsaya tunda akwai treatment da ake yi special na eh, me ake cewa nafi kenan ya kamata in bar ma wancan da freezer na harko yana kona mini kai mafi aksari maryam in kin tambaye mata 60 bisa ɗari in sun zo an samu su da freezer sai sun da ciwon kai gida sai kika sha magani ka samu brulure wuya ka yi wani ganglion ka yi samu menene haka kake hwama kuma da ka yi wanka da ruwa ya taba wurin kana ihu sai ka nemi betadin kana sha hawa mid dalili kamar an sha ka bisa kwalta kenan wannan tashin hankalin duka ya kai su da kansu sun gashi moi je me rappelle wani ka beau-frère qui da de matar shi ta tashi ta ta une petite histoire si c'est permis kullum ta sai an yi sai wani wuri ya kone shi da kanshi ya ce mata daga yau in kin koma sa di frizan kin mu da ke ne kamar shi da kanshi ne ma eh, ba ma kanshi bane kan matan ne amma yace ya gaji da zuwa farmasi doli pran wane ne kaza betadin yace ya soke bar kanki haka na Allah sa ka yi tabshi don ku jujur olandomen mazan ma sun har gane cewa kenan da abin da zai illatar da ke ya illatar da aljihuna gomi kin tsaya yadda kike lahiya ita ce komi kenan avantage in shi na harko maryam kan mu huta bisa kan abin nan mu yarda da cewa lahiyar mu ita ce gaba da komi amma sarta akwai illan shi na tauri da sauransu amma ya kamata kenan mu nemi salon da a ko mu nemi mata wanda suka iya gara na gargajiya wanda za su gyara muna su maryam akwai matan da shuvu natural in ba kai kace musu ba natural ba sai a ci an yi defrizan su saboda me sun sha tarattama sun sha traitement puisque sun san nature euh, sun san me ake cewa euh, nature kin cheveux kin su sun san traitement kin da ya kamata a yi mishi kuma sun tsayu constance surtout constance kin san mu kuma nan Niger matsalan mu mata abu na harko ne da ka samu resulta na tant que le résultat est satisfaisant, ita ganin ta ses avis. Or que c'est une question de constance. Ya kamata yau in kin samu résultat satisfaisant, donc tu dois continuer le traitement. Mais malheureusement da sun yi sun ji dan daɗi na kwana C'est sai in ya karye sai ki ga an ware kwala mana kira kuna ina zawwa zan yi to duk wannan matsalolin shikenan ga sa abun zai hana ruwa gudu. Kenan ya kamata a ce a lokacin da ka san matsalarka ka nemo maganin sa ya kamata ka bi hanyoyin da an ka dora ka akai dan ka samu ka cimma burin naka. Hmm. za mu kyauta tambaya kuma tun da ke kina da salon da ya mata suna zuwa wajen ki sosai a ganin ki maza suna son mata masu na natural cikin hiran mata da suke yi a nan wajen ki <laughs> gaskiya ba su faye son natural kin ba ba su faye son shi ba amma kamar yanzu wani wani ayar ne muke cikin shi da matan su ne ma kenan ga empoze ma maza kalmisa nan da ake yi wadda kama kama tarastaman kinnan wanda su ake ma mata kamar in kin yi ta tana iya kai miki un mois deux mois trois mois sai dai a wanke ta mm-hmm. puisque da yadda ake tsuke ta kinnan na harko yana kara miki gashi na biyu in kin darme shi sai ya zama kamar wani steel ne kina ganin shi mata abun ga burkina a lome kamar harko mu ma mu azato ga abun yaya yake kan maza ne gare ka komi alhali ashe na harko da muka yi bincike yana sa gashi kuma shine ke taimaka ma mata kamar kullun kanki bai sake tunda gaskiya ne in kan kina nafi ya kamata kullun yana kulle ko ki kitso in ba haka ba in kin tashi da kwana kina ba yaran ki tsoro kenan in kina da twist kin wannan zai taimaka miki wajen gashin ki ya gyaru kuma bancin haka kuma eh in an zo bisa kan mu je bisa kan na gaskiyan ma mara na ayyan aihuwa kisan dai duk burin mutum dai kai arme ka aihu dai ne ko to du jour au lendemain kana sa defrizin kina yana sabka cikin ka ne akwai masana ilimin kimiyya da suka ja kunnan mata bisa kan cewa in kun hoye sa wannan abu yana iya limitan aihoku ko ya taba kuma Eh, kamar rasa aihuwa da sauransu to namiji duk duniya babu abin da ya tayar mishi da hankali bisa kan wannan kenan shine matan da kansu sun suke kokarin su yi imposan na fikin nan ku yarda ko ka ku yarda don ku muke nan ga neman wanda ya kuwa firki son adekwa da suke muke iya adaptan su da shuvukin pi da kuma eh, mai ake cewa kalmisa kitso kala-kala wanda kamar ba kullum ba a koma baya kullun da mun sani a kwashe zumbutun kaza ko wane ne to yanzu mun harin kalmisoshi da ya kamata a sake su muna iya samu su gel da sauransu yanzu kamar eh, afro afro kin wannan da mun san da sanin an yi shi busbus yake yi amma yanzu eh, in kana sa wani dan gel hakan ga sai ya kwanta kai ya kwalle ka ta yan mintoci ko da dai gobe zai watsiya ka san dai da sanin ko dan foto ka doka ko yan hira kake yi ta minti 20 ta minti 30 da mai gida gaskiya zai gani tsaf kwance hankalin gashin ka ya kwanta da sauransu don ka saboda su ne suke na ga wannan yan don ka wata tendance ce muka shigo da shi da ya kamata maza su yi acceptan mu yadda muke Bah, avec le cheveux naturels <laughs> avec merci à vous pour les réponses on prend une pause en musique parce que tout ça la fada c'est cela aussi san kini ya mun tsawa Les jeunes femmes et les cheveux puis comment ça se passe? C'est le thème de la fada de ce soir nous sommes à Mafari Shop. Dans cette dernière partie, nous parcourons la beauté des cheveux naturels et comment ils célèbrent la diversité et l'authenticité. Nous discuterons également des différentes façons de styliser et de mettre en valeur le cheveux naturels. Malama Muna so sont vos astuces et conseils pour rendre le cheveu naturel plus beau et facile à entretenir. Vraiment moi la façon dont j'entretiens mes cheveux et il y a une dame une toile qui est dans mon quartier donc du coup je pars là-bas chez, elle elle lave mes cheveux avec comment on appelle ça je connais pas son nom en, en français mieux voilà donc du coup quand je me détresse elle me dit Carrément, quand tu te détresses, faut pas peigner tes cheveux. Maintenant, quand tu vas venir au moment où je vais te laver, c'est à l'avant quand je peigne, c'est là-bas les, les cheveux et les cheveux qui sont mauvais là. En peignant, ils vont sortir. Parce que dès que tu, tu détresses, tu, tu peignes ça, ça sort directement, ça va lever, ça va te cacher beaucoup des cheveux. Alors que quand, je, quand elle va me laver avec euh, mi Yodo, directement mi Yodo, elle va enlever les mauvais cheveux. C'est ça. C'est comme ça j'entretiens. Je pars là-bas, je pars chez elle, elle me lave avec ça. Après ça, directement de chez elle, je pars au salon de coiffure. Direct, je mets ça dans le casque. Mais Mouna, <laughs> Aha, wana conseil ne a ci za ku ba mu don gashin mata na asali su zama masu kyau ko kuma su kula da su sosai? Konsai eh, da zamu bada kama eh, mu yadda muke dora mata bisa kan hanya salon kimu yana da particularity kama eh, ke cewa suivi fish ce ke gare mu kamar yanzu in ka zo ka nuna mana matsalolin ka ba na yini guda bane fiske mun sani sani yakin ba na kamar in ka zo yau ne baka samu maganin abun ka sai mu baka tartamar na amuwa muna da fish da muke baka mu sa sunanka mu sa kin da ka fara to a lokacin nan ne za mu dora ka bisa kan hanyoyi na farko yadda muke wankin kanka zai bambanta da wanda yake da defrizan yadda muke zaunawa mu ɗau lokaci mu sa maka mu yi maka ba ɗaya ke da wanda yake da freezing ba kamar sai mun ɗoyi lokaci kuma muna yi muna shace shi muna yi muna shace shi kuma kafin nan lokacin muna sa cikin kask da yawa sai su ga cewa a ah, su an ce musu in suna da shuvi na fi ba su shiga kask mu muna sa mutum kask dan mu sani sani dole ne in mun sa kask gashin ka zai fara saki plus yana shan iska plus yana budewa bai cuɗanyewa kuma muna sa maka mayuka mayukan da muke sawa kuma muna maka proposition proposition de gap wanda zai sa ko da ka tahi kana tahiya da wannan kit in tare da kai gida kamar in kitso ne zaka yi in shace shi ne zaka yi zaka sawa to zai taimaka maka sosai ya warware maka gashin ka kahin semaine ki kwance period puisque chaque deux semaines nous suna kai un mois kahin period kin da zaka komowa kai da kanka zaka constatant changement da yadda kake shace kanka gashin da ke huta kana gani au fur et à mesure kaskin muna estopanta bamu ce zamu tsaida ta ba kwata kwata amma amma tana ragewa sannu sannu gashin kai na saki kai ma da kanka tun kana shaca kana shin ciwo hatta kai wurin da zaka saca baka shin ciwo kenan dokoki ne ba abu ne ba na lokaci guda a ka'idodi ne hanyoyi ne mai na harko shine yodo da miyar guro su ne abubuwa na farko da muke ma client propose sai a zo a ga salon da kwafir an da ko miyar yodo ko guro an kawo sai a ga to ne amfanin shi alhali yana da amfani sosai wajen gyaran kai ba ana ma a ture ma ana aiki da shi masha Allah sadika Comment pouvons-nous encourager une grande acceptation de cheveux naturels dans notre société euh, Je dirais que encourageant les jeunes filles, en leur montrant des exemples des femmes qui ont des cheveux naturels plus belles. Genre, entre, on peut dire, entre toi, tu es mon ami, tu vas voir comment j'entretiens mes cheveux, tu vas voir de temps en temps, c'est, de temps en temps, c'est joli, ces trucs. Donc, du coup, peut-être tu seras attiré aussi, tu vas me demander des conseils, je vais un peu te booster, toi aussi, tu vas faire pareil. Mais Mona, faut-il nécessairement avoir les cheveux nappés Bien sûr que oui, zama euh, tu tu Mariam, Maryam de tashin hankali qui 8 ans settan ana sa musu defrizan ni a gani na mu uwaye mun ga kurakuran da ke ciki kenan bai kamata iyan mu ba su shiga cikin wannan matsala sai kiga yarinya karma tun sai ICP ta fara sa lunet corrector saboda ta har samun matsalar ido sai vrai akwai wanda suke zuwa duniya halitta su ci haka na amma wasu kuma gaugawa sa musu da firizan tun suna yan yara kenan dan shi ne mu salon da kwafirke mu in muna musu proposal yara a rika kawo su a wanke musu kai da abubuwan mu miyayyo ko mhm. miyar guro mu gyara musu sai ga an kulle shi kamar dai an maka da frize shi kuma daɗin shi shi miyayyo kowa sana sanin mutanen da da sun kai zama aiki da yodokin wannan in kana yawan aiki da shi sai ka gashin kana sulbi yana walƙiya kamar ka taɓa da frize sai ka ce mutum ma baka taɓa yi sai ka ce maka ka taɓa yi kenan wannan kowa na aiki aikin mu ya sha muna kai ta ta mu sun sha muna kai bamu da lokaci kenan ya kamata mu nemo specialist wanda za su kula muna da kanmu da kan diyan mu wanda za su dora mu bisa kan hanyoyi wanda sun ka kamata sai kiga a hankali kwance mun komo da mu da diyan mu ba tare da tashin hankali ba hatta kai ma kalmisa ba ma kullun ya kamata mu yi ta ba tunda mi ashe akwai gyararrakin da ake yi da ko ban yi kalmisa ba in na kame kaina na kulle shi yana birgewa yana ban sha'awa yana kuma doka ido C'est l'heure euh, de notre chronique Accueillons nos 50%. Chers amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème universel qui rythme nos vies un équilibre délicat entre la constance et le renouveau. Eh bien, la vie est une valse incessante entre ces deux et c'est précisément cette danse qui rend notre existence si fascinante. La constance, c'est ce socle sur lequel nous bâtissons nos routines et nos habitudes. C'est la régularité qui nous offre une stabilité dans un monde en perpétuel changement. La constance nous permet de progresser, de devenir compétents dans notre domaine, de bâtir des relations durables et d'ancrer notre identité. Pourtant, l'excès de constance peut nous enfermer dans une routine monotone, nous faire perdre le sens de l'émerveillement et nous rendre vulnérables au piège de la stagnation. C'est là que le renouveau entre en scène. Alors, amis de la FADA, on se retrouve demain dimanche, même heure, même canal pour découvrir le renouveau, pour enfin voir comment harmoniser la constance et le renouveau. C'était là la chronique de l'émission remercions tous à la PADA. Espérons que vous avez aimé. A muka zo karshen shirin namu na yau, chers invité muna muku godiya da lokacin da kuka hudda don amsa tambayoyin namu kuma masu sauraron mu muna muku fatan alheri. Abin da muka rike dai cikin fada mu ta yau shine mu rike gashi muna cire liyahi saboda da frizan da wasu abubuwa suna bata mana gashi. Kuma abin da muna ta kwatanta mana sa da frizan yana hana ma mata aifuwa, yana iya sa musu wa'in cututtuka cikin kanunsu. Kenan kan mu sauraron maza mu rike gashi mu shove na cire liyahi mana komai. A demain insha Allah vous allez Abdraman qui nous vient avec la suite pour parler de l'entretien de chevet. Prenez soin de vous. Bye bye.